فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي في إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya da dangana da kira da tsara tabbata ga Allah madaukakin sarki magagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mai wata kullum shi kadai cancanta abauta masa muna masa godiya yau ma ya arzuta mu da haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin umar ibn abdulaziz da ke tsohuwar gra a bayan gidan gwamnatin jihar bauchi a cikin garin bauchi a domin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai albarka na ramadan yau 23 ga watan ramadan na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama 1446 kuma 23 ga watan 3225 a girgin miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗin daidai da kuma arzuta mu da faɗin daidai da muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha bakwai a cikin jerin surorin alƙur'ani wato suratul isra ko suratul bani isra'ila za mu tashi fadin Allah madaukakin sarki aya ta 36 wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها الله سبحانه وتعالى يجي ولا تكفو ما ليس لك به علم كرك بيوة أظن باك لإلمي أكنسا إن السمع لمن جي wal da gani wal fu'ada da zuciya kullu ulaika duk waɗannan kana anhu masula bawa ya kasance abin tambaya ne akan su wala tamshi fil ardi maraha kada ka rinka tafiya kana takama a bayan kasa innaka lan takhriqa al-arda kai ba za ka iya huda kasa ba walan tablugha al-jibala tulan kuma ba za ka iso dutse wajen tsayi ba kullu zalika kana sayyibu duka wannan gaba ɗaya kana sayyibu ya kasance munanan abubuwan da aka kirga inda rabbika makruha kuma abin ƙi ne a wajen ubangijinka Allah maɗaukacin sarki ya hana mutum shiga abin da bai sani ba ka rika tsoma baki akan abin da baka da ilimi a kansa ko ka gina abu akan zato kai ta tafiya a duk abin da za ka yi ka yi shi akan ilimi abin da ka sani ka faɗa wanda ba ka sani ba ka shi shi ne Allah madaukakin sarki ya ce wala tafu ma laisa laka bihi ilmu asali alqafu alittiba suka ce shine bibiyan abu kai tabinsa kwartabin abinda wato A kai ta bibiyan abu shi ake ce masa alƙafu a larabci to kalmar malamai sun sha bamban wajen fassara ta da me ake nufi da ita a cikin wannan ayar wasu daga cikin malamai suna cewa abinda ake nufi da karka bibi abinda baka da ilimi a kansa la taqul ra'aitu wa lam tara wa la sami'tu wa lam tasma kada ka ce ka gani alhali baka gani ba kada ka ce ka ji ashe baka ji ba wasu suka ce abinda ake nufi da wannan kalmar a cikin wannan ayar la tarum ahadan bima laysa laka bihi ilm la tarmi ahadan bima laysa laka bihi ilm kada ka je wani da abinda baka da ilimi akan sa baka da tabbas wani yana da laifi kaza kai kuma sai ka jefe shi da shi kar kai wannan wasu suka ce abinda ake nufi da wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun kada kai shahadatar su kada ka ba da shaidar ƙarya abinda baka sani ba ka makalkale ka ji ka ba da shaida a kansa da ma wasu maganganun da malamai suka yi ta faɗa wanda dukkansu suna komawa zuwa ga gina abu ne a kansu da haka malamai suka ce sakon da ayar take nunawa tana nuna shiwa duk abin da za ka yi ka yi akan abin da kake da tabbaci a kansa amma kar ka rinka gina abu akan zato ka rinka tuhumar mutane akan zato kada mutum don ka shi yana walwala sai ka tuhume shi da wani abu wanda kaga cewa irin masu yin wannan abun su suke samun kuɗi to ina yake samun kuɗi in ba kaza yake yi ba ai ka san ba inda za a samu kuɗi dai in dai ba kowan layi ne ke bai rada samu wannan kuɗi kana da tabbaci cewa kowan layi ne ke kar ka yi sai ya zama na cewa wato ayar tana jan hankalin mutane ne akan kada su rinka tuhuman mutane da abin da ba su tabbata kai Allah malaukakin sarki ya hana mu mummunan zato wa 'yan uwan musulmai abin da ake so tsakaninka da ɗan uwanka musulmi kai musu kyakkyawan zato Allah ya hana mummunan zato a zato ba ka hukunce wa mutum ka ce wannan mai kaza ne shi mai kaza ne shi mai kaza ne shi alhali ba ka da tabbaci a kai kar ka je ka ba da shaida a kan abin da ba ka da tabbata kansa don goyon bayan wanda ake wanda ya kara ko goyon bayan wanda ake kara sai ka je ka ba da shaida a kan zato ba a kan tabbas ba duk abin da za ka yi ya zama da cewa kana tabbas in ba kana tabbas ka ce ba sani ba Allah madaukakin sarki ya ja hankalinmu akan mummunan da su akan qadiyyar na Aisha radiyallahu anha lokacin da aka daidaita mummunan labari akan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan zato mummuna da wasu suka gina kanta sana Aisha radiyallahu anha tafiya tai tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama da sauran sahabbai amma sai wata jarrabawa ta samu na Aisha radiyallahu anha saboda lokacin yadda mata suke ana ya su a cikin wani gida da ake dorawa akan taruwa wannan gidan ana ce da shi haudaci da hausa asali kalmar larabci ne haudaci to ba haushe ne fasara sai ce haudaci to wannan idan mace tana ciki kawai ɗaukansa ake sai a ɗora kan taguwa ce jaguwa ta tafiya da shi saboda an yi mata sutura kenan an suturce ta saboda hijabi na isha radiyallahu anha tana zaune ana an zauna an yada dango sai bukata irin ta dan adam ta kama na Aisha radiyallahu anha sai ta zagaya kafin ta dawo sai aka ga gararrawar tafiya ma'ana sai aka ce a tafiya ta tafi kawai shi kenan waɗanda suke kula da ayari sun ɗauka na na aisha tana cikin haudajinta da aka suka ɗauki wannan haudaji suka ɗora akan tabuwa ta ce kuma a lokacin da yake mata ba sa cin abinci ne kirki ba su da nauyi na har su gane cewa kai wannan fama ce da nauyi ba mutum a ciki kawai suka ɗora akan tabuwa shi na aka ba a san cewa na na aisha ba ta ce na na aisha kawai ta dawo sai ta zo ta samu gaba ɗaya an tafi ambanta ita kadai sai ta samu wuri ta zauna ta ce ni da aka yi za su gani daga baya bana nan su dawo kamata in tafi wani wuri ba kada ce bata sai ta zauna ta nemi bishiya ta zauna gindin bishiya haka kuma ya faru safwan ibnu muhammad radiyallahu ta'ala shi yana daga cikin mutanen da suke tsayawa a baya idan ana tafiya akan bar wasu a baya saboda ko ta kwana yana zuwa sai ya samu na Aisha radiyallahu anha gindin bushiya tana bacci yace kuma da yake dama na santa kafin a saukar da ayar hijabi na santa dama yace ina ganin ta abinda nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan istirja'in da Safwan yayi shine kuma dalilin da yana na Aisha kuma ta farka da ta ji an yi ta farka bai ce da ita komai ba kawai ya kwantar da taguwarsa na na isha kawai ta hau ya kora taguwa kawai ya tafi bai ba ba su sake magana ko magana ba su sake ba amma abin mamaki munafukai suna ganin na na aisha radiyallahu anha akan taguwa da sabuwan a baya sai suka ce to an yi wani abu biyan da aka yi akwai wani abin da ya faru tsakanin da shi wannan mummunan zaton ya faru akan na na aisha radiyallahu anha to lokacin da labari ya so Allah madaukaki ya saukar da ayoyi yace me yasa ba za su kikkiawan zato wa dan uwan su mu'mine ba laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minun laula idh sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khayran وقالوا هذا إفكم الأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا إذ سمعتم قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين أتكلم أن هذه الله مدوك جنسان كيتي لولا إن تسمعتموه me ya hana lokacin da suka ji suka ji wannan labari wannan mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan me yasa mu'minai maza da mu'minai mata ba za su yi wa kansu kyakkyawan zato ba me ya hana su da da alheri wa juna fa qalu hadha ifkum mubin sace wannan ƙarya ce bayyananniya haka ya kamata duk lokacin da kaga an faɗi wata mummunar magana akan wanda ka sani kai mutumin kirki ne ba ka san shi da wancan abun ba karka yadda ka yadda karka kama wannan magana sai in akwai hujja domin Allah ya ce wala tafu fa laysa laka bihi kaga waɗannan da suka haɗoru akan abin da ba su da ilimi akai kaga abin da Allah madaukake ke ce musu me yasa ba za su yi kyakkyawan to ba su ce wannan ƙarya akai A wani hu yace walaula idan wuhu, qultu ma ya yakunu na an natakallama bi hada me yasa lokacin da suka ci me yasa ba su ci ma ya yakunu na an natakallama bi hada bai kamace mu a ce mun yi wannan maganar ba subhanak zargi ya tabbata ga Allah gare ka Allah hada buhtanun azim ce wannan ƙarya ce kirkirarriyar ƙarya mai girma Ya yajidukum Allahu an ta'udu li mithlihi abadan in kuntum mu'minina Allah yana muku wa'azi kar ku sake komawa irin wannan abu inda kuna da imani to haka waɗanda suka yi wancan mummunan zaton suka samu kansu a ciki suka samu kansu a cikin damuwa Allah madaukake ya saukar da ayoyi guda goma sha shida ya wanke na Aisha akan wannan mummunan zato da kai wata. yanzu duk wannan bai ishe mutum musulmi ya zama ya dauki izina da irin wannan ya zama baya mummunan zato wa dan uwansa musulmi ba duk abin da ba ka da tabbaci a kansa ko an gaya maka gaskiyarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdhabul hadith ku kiyayi zato zace zace domin inna dhanna akdhabul hadith ba ƙaryar magana shine zato duk abin da a zato kake gina shi to zaka gina shi akan wahami wanda zaka zo daga baya kana da nasari Allah madaukakin sarki yana kiran mu ne akan mu zamo masu kyakkyawan zato wa juna kada mu rinka tuhuman juna da abin da bamu tabbatar da shi ba wannan al'ummar tamu yau haka take yanzu nan sai a maka mummunan zato ka rasa yadda za ka yi in dai kana so wai mutane karfi maka mummunan zato ne a yau to ka haɗu da aiki aiki ya same ka saboda yana da mummunan zaton nan ruwan dare yanzu yau ba malamai dai ba su ne fitilar al'umma ba su ne aka ce maka dan annabawa yau da ka ga wani foto a yanar gizo ka ga wani malami da shugaban kasa ko wani malami da wani gwamna ko wani malami da wani minista ko wani malami da wani babban mutum dai galibin mutane abinda za su yi kawo mummunan zato yanzu ba zai yi ya kamata ba aka yi tunanin cewa da aikin sa wa'azi ne la'alla wa'azi ya masa ba za ka yi wannan wani kyakkyawan zaton ba kawai sai kai mummunan zaton kace kwaɗayi ya je su malam wani malam fada an je kwaɗayi ai tun da ka gan shi da ba kwaɗayi ya je kwaɗayi ya je kuma baka san abin da yi ba ba mummunan zaton ba ne wannan mummunan zaton mummunan zaton to duk wannan yana daga cikin sharri ne a cikin al'umma ka rika gina abu akan abin da baka da tabbaci a kansa za a tambaye ka gobe alkiyama shi yasa Allah madaukakin sarki yace inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana masula ka sani ba da jinka da ganinka da zuciyarka duk za a tambaye ka kai abin da kai mummunan zato wa wani kuma ka gina hukunci a kai to ba za a tambaye ka mummunan zato yana daga cikin abin da ke hana mutane zama lafiya mummunan zato yana daga cikin abin da ke bata aboki da abokinsa mummunan zato yana daga cikin abin da ke lalata auratayya ba ka rika mummunan zato matarka ko matarka ta rika maka mummunan zato duk yana daga ciki to shi yasa Allah madaukakin sarki yace wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bi kada ka bi wa abin da baka da ilimi a kansa abin da baka da tabbas a kansa kar ka bi shi domin za a tambaye ka idan kai mummunan da towa wani ka jefe shi da abin da baka da tabbaci a kansa to Allah madaukaki bai tambaye ka gobe alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallama yana fada yace bi'sa madiyatu ar-rajul za'am bi'sa madiyatu ar-rajul za'am kaiton abinda mutum yake hawa na riyawa wanda za a ce ai anci anci anci anci jita jita mummunan abun hawa ba baka bace jita jita ka ji magana kawai jita jita shi kenan kai ma sai ka dauka ka rinka dawa yana daga cikin sharrin social media yau labari ne kawai wanda zai zauna ya tsara shi da ƙarya kawai yada kai ma ka dauka kai ta yadawa ya ta yadawa wani ma ya ce a ina aka yi ya ce ina ai tun daga dan faɗa an yi ne a ah, to da ai da ba a faɗa ba ai yanzu da aka daga tun daga ana faɗa to an yi ne wai in kaga kare yana shan da takalmi ta ɗauka zai tun da kaga an ce an yi a ah, me yasa sauran mutane ba a ce sun yi ba sai shine aka ce yayi cike nan ai ta yadawa ai ta yadawa wasu sun mai da kansu kusan duk abin da ya faru a duniya inda ya iso su to suna da ta cewa a kai wallahi wannan ba tafiyar addinin musulunci ba duk abin da ya faru sai kada kana da bagana komi da fari da baki da da da kore da shudi da karami da babba ko ina da abin da aka yi a bayyane da daboye duk na addini da na rayuwa komai kai kana da ta cewa haba labarai ya kamata ya zama wani abun gashi ka gani ka ji an faɗa ma amma kai kaman baka gani ba kaman baka gani ba kada ya zama komi sai ka shiga da abin da ya shafi ka da abin da bai shafi ka da abin da zai yi amfani da wanda ba zai amfani ba yau social media nan ta mai da wasu kamar mahaukata saboda komi suna da cewa jira yake allah allah yake labari ya zo kar a riga shi ga wani sabon labari da daban sa yanzu yanzu nan aka yi a jannan a yi fada shugaban kasa ka ji kaban da shi aka zauna yanzu yanzu nan labari da daban sa an yi kaza an yi kaza an yi kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mu alqila wal qal daukan jita jita abin da ba ka tabbaci a kansa. annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin al-Imam Muslim a ce mukaddima manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami ya ishe mutum zunubi a ce wai duk abin da yaji ya faɗa komai kaji sai ka faɗa komai kaji sai kai magana akai to ya ishe ka zunubi inda Annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwayan kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami ya ishe mutum ya zama makaryaci ya zama duk abin da yaji wai sai ya faɗa to shi ne duk yana daga cikin faɗin Allah madaukakin sarki da ya ce mana wala tafu ma laysa laka bihi ilmu kai wani abun fa tabbas din ne kana da shi amma rashin magana akan sai ya kuma ka alkai akan ka saba shi da yawa min husni islamin mar'i tarku ma la ya'ni idan abun abun ma a ce kana da tabbaci a kansa amma lokacin da za ka yi bayani a kansa ka duba ka ga shin bayanin amfanin mai zai yi in barna ce zai kawo rabuwarta ko kuwa zai kawo rikici ne tsakanin mutane kawai duk abin da kaga in kafa dai shi ba gyara zai kawo ba to amfanin kafa dai shi ba shi da amfani Allah madaukakin sarki ya ce lalle da jinmu da ganinmu da duka sanmu duka za a tambaye mu sai ya ce wala tamshi fil ardi ma har yanzu Allah madaukakin sarki yana hana mu wasu miyagun dabi'u har yanzu ya ce wala tamshi fil ardi ma kada kai tafiya a ban kasa kana takama kana nuna isa kana nuna kai wani ne ka kai almarahu wasu suka ce da yake almararu yana zuwa da ma'anar shiddatul farah tsananin farin ciki sai suka ce to ai shi ko farin ciki ba zai zama abin haibi ba inda kana tafiya kana farin ciki ne ai ba kai laifi ba suka ce to amma da yake yana zuwa da wata ma'anar yakan zo da ma'anar jin kai da girman kai da nuna isa da wuce iyaka da takama a cikin tafiya duk wannan yana daga cikin ma'anonin da malamai suka ba wannan magana da faɗin Allah madaukakin sarki wala tamshi bil ardi marahan ke yasa ne Imam Al-Qurtubi rahimahullah yake cewa almarahu kismani shi almarahu kala biyu ne mazmumun wa mahmud akwai abin aibatawa akwai kuma abin yabo ya ce kaga a takabbur girman su walbaba walkuyala da takama da jin kai wata jawuzar insani kadaru da mutum ya rinka wucewa inda Allah madaukaki ya ajiye shi ya ce mazmumun ya ce duk wannan abin zargi musulunci bai yadda ka nuna kai wani bane asali abin da ake so a musulunci shine kai tawabu ka nuna kai ba kowa bane in Allah madaukaki ya maka arziki ma kar ka rinka nuna cewa kai ka isa tunda kana da arziki ka nuna kai ba kowa bane in Allah ya maka ilimi ka rinka nuna cewa kai ba kowa bane a ilimin ma baka kai bakin komai ba baka isa komai ba a cikin ilimin ba wani malami yana cewa wala tamshi fawqa al-ardi illa tawadhu'an fakam tahtaha qaumun yake cewa wala tamshi fawqa al-ardi illa tawadu'an kada kai tafiya a ban kasa illa tawadu'an face kana ne kankan da kai fakam tahtaha qaumun kuma ka sani kasan nan da kake takawa da yawa daga cikin mutane tahta suna karkashin wannan kasar humumin ka arfa kuma sun fi ka daraja mai yin takama yana tafiya kamar hawainiya saboda jin isa kamar ba zai taka ba ko yana shi kamar doki yana kada kafada yana juya nan saboda shi ya kai yana ganin ya kai kuma akan kasa yake tafiya ko to wannan kasar da kake takawa din da kake taka ta a cikin ta akwai waɗanda suka rayu aka binne su a ciki kuma sun fi karfafa baka tuna wannan baka tuna wannan وإن كنت في عز ajin? ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنعوا يجي إن كان ganin cewa kana da daukaka kana ganin ka kai kana da daukaka shugaban kasa ne ko gwamna ko sarki ko wani mai fada aji kana da daukaka kuma ga dakaru ko ina jami'an tsaro ne sun kewaye ka kana cikin tsaro fakan mata min kawai qawmin hum ka amlahu ai da yawa mutanen da suka mutu wanda sun fi ka dakaru sun fi ka matsara amma sun mutu to ya kamata mutum lokacin da yake tafiya a bayan kasa yana takama yana jin kai ya rinka tuna wannan ji wannan malami al'imamun kurzubi yana cewa ah, wani lokacin jin kan kai wane ne yakan zama mahmud abin so amma yakan zama wannan a wajen makiya Allah ne akan a wajen makiya Allah da azzalubai yace babu laifi nan dan ka nuna kai wani ne dan karka kankantar da kanka ka nuna izzarka a wajen makiya Allah dan saka su karkatar da addinin Allah amma a wajen mutanen kirki ba ka nuna kai ba kowa bane kai tawa? ka zama kamar tauraro tawaba takun kan najmi laha linadirin ala tabaqatil ala ala tabaqatil dawi wa ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع wani malami ne ke cewa tawaba ta kunkan najmi ka yi tawabu sai ka zama kamar tauraro la hali nazirin shi tauraro yana bayyana wa mai kallonsa ala safahatil bahri zai ganshi a cikin ruwa tauraro sai kaga hotonsa sai kaga inuwarsa a cikin ruwa wa huwa rafi'u amma yana can sama amma saboda tawabu zai ganshi a kasa wala ta tafuka dukhan wala ta tafuka dukhan kar ka zama kamar hayaki la halinazin ala tabaqatil jawi zaka ga hayaki saboda rigima yana hawa yana hawa sama in ya wuto daga cikin wuta amma ba daraja kuma ba wanda yake ganin sa da kima domin in ya gama kuma zai dawo ya azu bi nafsi ala tabaqati wa rafi alhali wa huwa dhayb alhali kantace. to duk wannan yana daga cikin abinda wato sirrin tawadu idan kana yin sa sai Allah ke daukaka ka amma lokacin da kake girman kai to sai Allah ka kaskanta da kai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa man tawadu lillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kankan da kai saboda Allah rafa'ahu Allah to Allah madaukake ne lokacin shi wannan yana nuna wanda ke na girman kai shi kuma Allah madaukakin sarki zai kankan da shi shi yasa za ka dabi'a dan adam idan ya ga mutum mai tawabu ne sai ya rinka girmama shi kuwa in ka ga mutum shi bai damu shi gashi babban mutum bai da amma shi bai dauki kansa kowa ba to sai ka rinka ganin kibar sa zuciyarka amma idan mutum yana da girman ba yana nuna shi wani ne kuma sai ka rinka jin haushin sa kai kuwa sai ka rinka haushin sa in kaga ana masa biyayya ma to saboda tsoron cin mutuncin da wulakancin sa ne amma ba shi da girma a cikin zukatan mutane amma in kai jawabu ka nuna kai ba kowa bane to sai Allah madaukakin sarki kuma ya sanya girman ka a cikin zukatan mutane shine Allah madaukakin sarki yake cewa wala tamshi fil ardi maraha kada ka rinka tafiya a ban kasa kana mai takama kana girman kai ka sani lan tasrika al duk irin takun da kake yi na isa za ka iya huda kasa ne za ka huda ta duk irin yadda kake jin kai kana sama da mutane za ka iya kaiwa dutse tsayi ne ba za ka kai ba innaka lan tasrika al-ardh wa lan tabluga al-jabala tula sai Allah madaukakin sarki ce, kullu zalika kana sayyi'uhu kamar yadda Allah ya karanta kullu zalika kana sayyi'u domin haka wasu makaranta suke karantawa amma cikin makaranta kamar ibn kafir al-bakki da nafi'ul madini da abu amrin al-basri su suna karantawa kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika ruha malamai suka ce idan an ce sayyi'atan to yana komawa zuwa ga abubuwan da aka kirga munana aka ce kar kai kaza wala taqtulu an-nafsa harrama Allahu illa bil haqq ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تمشي في الأرض مرها ولا تقربوا الزنا إذن ودنا أول دعكي تحنا وأتي ودنا عيدا وكرنتا شيني الله في تترس سيتي كل ذلك دو ودن تندعك هنا كان كان سيئة مياهم أيك ne inda rabbika makruha kuma abin kine a wajen ubangijinka amma idan an ce sayyihu to zamirin yana komawa wato kan abubuwan da aka kirga ne aka zaɓo domin mu ku ne da mu za ku ilayhi in an ce sahihu nan sa kenan akwai kyawawan sa kullu zalika duk waɗannan da aka hana kan abubuwan da aka kirga kana sayyi'uhu munanan da aka ambata a cikin su inda zalika makruhan abiki ne a wajen Allah wato in an ce sayyi'uhu to kullu zalika yana komawa dukkan al'awamir wan nawahi dukkan abubuwan da aka kirga da masu kyau da marasa kyau dan haka sai aka zabo marasa kyau sai aka ce kana sayyi'uhu miya su inda rabbika makruhun abinki ne a wajen Allah amma an ce sayyi'atan to yana koma zuwa ga wato iya miya gun ayyukan da aka ambata a cikin ayoyi kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha na ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تدع مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا نعم. الله بيجرمان لو كتا باين يجرق ya girka أبو بوا da ya ta kirkawa matsaloli daban-daban daga cikinsu akwai abubuwan da aka ɗora mana biyi akwai abubuwan da aka hana mu ma'aikata akwai abubuwan da laduba ne aka kirgo su matsaloli ne guda 25 tun daga faɗin Allah madaukakin sarki la taj'al ma Allah ilahan akhara فتقعد مظلوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان من ربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى أبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تكف ما ليس لك به العلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها wato umarce-umarce ne da hane-hane da laduba guda 25 Allah madaukake kirga ta a cikin waɗannan ayoyi to sai ce zalika mimma auha ilayka rabbuka bil hikma Waɗancan abubuwan da aka gaya maka dukan su yana daga cikin abin da ubangijinka yake maka wahayi min al hikma min al hikma wato Allah madaukakin sarki ne yake maka wahayi waɗannan abubuwan da mai kyau da mara kyau a gaya muku mai kyau don ku aikata a gaya muku mara kyau don ku bari a gaya muku latuba don ku yi ku tsira duniyar ku da lahirar to sai Allah madaukakin sarki yace wala taj'al ma Allah ilahan akhar kada ku sanya wani abin bauta tare da Allah madaukakin sarki fa tulqa fi jahannam idan ka sanya wa Allah kishiya sai a jefa ka cikin wutar jahannama maluman kana abin zargi cikin abin da ka aikata madahuran abin nisantawa daga Allah madaukakin sarki wato Allah madaukakin sarki saboda abin da ya wato babu abin da yake da muhimmanci kamar kadai Allah madaukakin sarki da bauta shi ya sa duk waɗannan sakonnin da aka fada sun ka kula an buɗe su ne da hana yi wa Allah kishiya kuma aka rufe su da kar a yi wa Allah kishiya kaga a farko yace la taj'al ma Allah ilahan akhara fataqauda mazmuman masdula anan kuma da zai rufewa da yace zalika mimma auha ilayka rabbuka bil hikma sai yace wala taj'al ma Allah ilahan akhara fatulqa fi jahannam maluban kula zaka gane a musulunci ba abinda ake kyama irin shirka wa Allah duk abin da za ka yi ba munan abu irin shirka ba Allah madaukakin sarki kaga duk waɗannan aka buɗe da hani akan shirka aka yi tafa dan miyagun ayyuka kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza bayan an gama sai aka sake cewa to kar ku yi wa Allah shirka a ah, kai zaka yi to ayan faɗa a farko an gabatar da shi saboda me saboda muhimmancin aka gabatar da shi sannan aka sake cikawa da shi saboda ku gane duk waɗanda aka faɗa din ba ba su kai shi muhimmanci ba wannan zai nuna maka musulunci babu abin da yake mai da hankali akan sa kamar kada ta Allah madaukaki da bauta shi yasa wajibi ne akan malamai na Allah kullun su tsaya shirin ta nuna wa mutane kada ta Allah da bauta duk abin da za ku yi wallahi in dai ana yi wa Allah shirka to ba za a jira ba Allah ya yi alkawari duk wanda ya mutu yana bautar wani Allah to wallahi in dai aljanna ta Allah ne to Allah ba zai tashi ba shi da kansa ya faɗa inda kuma yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi janna, wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar Allah madaukakin sarki da kansa ya faɗa duk wanda ya wa Allah shirka ya mutu kuma yana shirka wa Allah domin duk wanda ya tuba Allah madaukaki da karɓi tubarsa shi yasa duk abin da wani zai dora ka akai ya ce maka addini ne amma karka da shirka duk abin da aka ce shirka ne karka ji an ce karama shirka kai wasa da ita shirka karama ta fi duk wani irin haramun kowane irin haramun ne inda bai kai shirka ba ka ne ta ci shirka to al'ummar mu yau gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayyana kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yace la taqumu sa'a hatta yu'badu lillahi wal uzza alkiyama ba za ta tsaya ba in ji annabi sallallahu alaihi sallama. sai an koma bautar lata da uzza la taqumu sa'a hatta yuhbada fi'amun min ummati al-awthana annabi yace alkiyama ba za ta tsaya ba har sai an samu wata tawaga wasu jama'a daga cikin wannan al'ummar tawa sun koma bautar gumaka yau ba bautar gumakan ne duk wanda ka ɗauki wata sifa ta Allah ka bashi ka bai da shi gwi duk wanda ka ɗauki haƙƙin Allah maɗaukaki ka bashi ka siffanta shi da siffofin Allah to ka zai da shi guke ka zai da shi abu bautar ka yau a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai masu ɗaukar siffofin Allah suna ba wani ko ku? kai suna nan suna yi kuma ma suka ɗauka hakan addini ne suka ɗauka hakan addini kuma wai ana girka su cikin masoya manzon Allah a'a shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan in an tambaye ka me mafi girman abin da manzan Allah ya yaka bautar wani Allah kai ka zo kana bauta wani Allah ka dauki sufofin Allah ka ba wani kuma kai kana da awon cewa kai masoyin annabi alaihi salatu wasallam ne wallahi duk wanda yake daukan haƙƙin wani haƙƙin Allah yana ba wani daga cikin halittun Allah kar ma yayi tsammanin za ta hada inuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba kiyama domin duk yage yagen da manzan Allah ya yi a fakan kar a ɗauki hakkin Allah maɗaukaki a ba wa zini shi annabi har ya gama rayuwarsa a duniya bai yadda a ɗauki wani hakki na Allah a masa ba bai yadda duk inda wani ya gangancin ɗaukan wata sifa daga cikin siffofin da Allah ya kaɗaita da su daga cikin haƙoƙin da Allah ya siffanta da su daga cikin ayyukan da Allah ya kaɗaita da su ya jingina masa banza Allah sai ya kore ya ce bai yadda cikin gina masa abin da Allah madaukakin sarki ne kare da shi ba sama masu da'awa masu da'awar su masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne kuma su ne masu daukar siffofi na Allah suna ba wani Allah ka tsare mu na'am أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا الله سبحانه وتعالى يتي أفأصباكم ربكم بالبنينة شن ubangijinku ya zaɓe ku da 'ya'ya maza wattakhadha min almalaikati inasan shi kuma ya riki 'ya'ya mata daga cikin malaiku innakum lataquluna qawlan azima lallaiku kuna faɗan magana wadda take mai girma walaqad sarrafna fi hadha alquran haqiqa mun yi bayani filla filla fi hadha alquran a cikin wannan alqurani liyadhakkaru dan su gargadu wa ma yazidukum amma ba abin da ya kara musu illa nufuran sai nisanta daga abin da aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu daga cikin shirka da larabawa suke yi wa ubangiji suna jingina masa yaya mata su ce Allah madaukakin sarki yana da yaya mata su ne mala'iku suna cewa al-mala'ikatu banatullah wai mala'iku Ya'yan Allah ne mata a daidai lokacin da su fa ba sa son ƴaƴa mata ai in ba ku manta ba a karatu shekaran jiya mun karanta inda Allah madaukakin sarki ya hana su kashe ƴaƴa waɗannan ƴaƴan da suke kashewa ‘ya’ya mata ne suke kashewa wala taqtulu kashe ta imlaq kada ku kashe ƴaƴanku dan tsoron talauci suna yi saboda tsoron talauci ko tsoron tsoron abin kunya suna kashewa ba sa son yaya mata wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib يتوارد من القوم من سوء ما بشر ay yumsikuhu ala hunin am يدسه fi turab ala sa ma يحكمون Allah yin sarki yana ga yamma sun an musu albishir ma da an musu aihuwa an haifa musu ya zalla wajhuhu muswaddan sai ga mutum fuskar ta yi baki wa huwa kadhimun yana bakin ciki ya tawara min alqawm yana buya wa mutane in su ima ku shama bihi saboda mummunan albishirin da aka yi masa ya so a ce ya mace aka haifa masa to abin mamaki su kuma ba sa son yaya mata amma sai suna jingina wa Allah madaukakin sarki yaya mata shine Allah yake afa asbaqum rabbukum bil banina shin Allah ya zabe ku da 'ya'ya maza abin da aka fi so shi kuma ya saba wa kansa 'ya'ya mata wanda ku bakwa so wanda yana rashin adalci ne wannan tun da dai Allah madaukakin sarki shine halittar ta sace in har da gaske ne maganar da kuke faɗa, an fi son 'ya'ya maza akan 'ya'ya mata kuma zai yiwu a ce Allah ya riki 'ya'yan to ai da maza za ku jingina masa ba mata ba ya za ku jingina masa abin da ku ba kwa so kuna ganin kaskanci ne ko kuma ku zaba wa kanku abin da kuke ganin daukaka ne afa aswaqum rabbuhum bil manina wa takhadha min ina ba? Shi ne Allah ya ce innakum la na qawlan azima lalle kuna faɗan magana wanda take mai girman gaske lalle jingina wa Allah madaukakin sarki ɗa, magana ce mai girman gaske domin Allah madaukakin sarki ya gaya mana har sama ma ta yi kusa ta rikito kasa ta kyakkece saboda an jingina wa Allah madaukakin sarki da وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الزبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا, إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أتكلم أن آية الله مدوكين سرقيا كيامنا كافرين سكتكنا وألا مدوكين سرقيا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سكتي وألا مدوكين سرقيا يا رجلا Allah ce da gabjitum shay'an idda hakika kun zaki zaki wa magana wadda take da ƙarya kun jingina wa Allah madaukakin sarki abin da ba zai yiwu ba takadu samawati ko yakadu samawati a wata yatafaddalna bin magana saboda girmanta sama ta yi kusa ta kekkece ta tsatsage wata shakkul ardu haka ƙasa ma ta tsatsage ita ma wata khirul jibalu haddan duwatsu su rikitowa tana faɗowa an da aulin rahmani da saboda an yi sun yi da awar cewa Allah madaukakin sarki yana da na. saboda girman wannan maganar girmanta ya sa sama ta yi kusa ta tsaki kasa ta yi kusa ta tsaki duwatsu su faru ka san ba karbar magana ba ce Allah ya ce wa mayan bari da rahmani an yi da walada bai kamace Allah madaukakin sarki ba a ce ya rike da a ah, to ai bukata ne take sa kai kula saboda kana bukata ne kai shi yasa kake son da zaka buƙaci ya taimake ka zaka bukaci ya neme maka kewa zaka bukaci ya gaje ka zaka buƙaci in karfin ya kare ya tallafe ka shi yasa kake son yaya amma shi Allah madaukakin sarki ba bukaci bane wadatacce ne dangane da komai baya gajiya sana a taimake shi baya tsufa sana a tallafe shi baya mutuwa sana a gaje shi duk wannan tuba ce ta dan adam saboda wannan tawaya da dan adam yake da ita shi yasa yake bukatar ya samu da to shi Allah madaukakin sarki wadatacce ne baya bukatar da to Allah madaukakin sarki yace ba zai yiwu ba in kullu man fi samawati wal ardi illa ar abda duk abin da ke bayan kasa bai zama komai ba face ba wa ba ba daga cikin bayan Allah da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai dukkan su bayin Allah ne Allah kan ahsahu mu'adda mu'adda Allah madaukakin sarki ya kiyaye ya kirga su da adadin su ya san yawan su wa kullukum atihi yawm al-qiyamati farda dukkan su za su wajen Allah madaukakin sarki na kiyama suna dai daya to kaga shi yasa anan Allah madaukakin sarki yace innakum taquluna qawlan azima amma abun mamaki al'ummar yau sai ka ga ana cewa Allah ana jingina wa Allah ta amma wasu suna ganin ba wata matsala bace kai ba wata matsala bace ba matsala bace na'am sai ka ga mutane ba sa ganin wata matsala ce wai har za a iya haduwa da musulmai da wanda ba musulmai ba lo a yi ibada gidi daya kuma waɗancan sun su ibadarsu gaba ɗaya cikin da shirka da jingina wa Allah da ko addu'a ka kira wanda yake kan addinin kiristanci yayi to ba makawa sai ya shirka wa Allah domin sai kira Jesus yana addu'a da sunan Jesus wanda kuma Allah madaukakin sarki ne ake addu'a da sunansa ba addu'a da sunan wani wanda ba Allah subhanahu wata'ala ba sunayen Allah ne ake kira ana tawassuli da su wajen neman biyan bukata a kira sunan Allah madaukaki a roke shi amma Yesu almasihu shi ma bawa ne daga cikin bayin Allah bai isa ya baka ba bai isa ya hana ka ba mal masihu ibn maryam illa rasulun المسيح ابن مريم illa rasul qad qalat min qablihi rusul وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون الله مدوكتين سركي يكي cewa ما المسيح ابن مريم إلا رسول shi annabi isa dan zamo ba illa rasulun face manzo ne shi shi ba Allah bane kuma ba dan Allah bane ba Allah bane ba kuma dan Allah bane domin Allah ba shi da ta qad khalat min qablihi ar-rusul kuma kafin yazo an yi manzanni da yawa dukkan su ba dan Allah kuma ba Allah a cikin su wa ummuhu siddiqatun mahaifiyarsa mata ce wadda take mai gaskiya kana ya kula da ta'am da shi annabi isa dan maryamu da mahaifiyarsa maryamu kana ya kula da ta'am dukkan su suna cin abinci to ai Allah ba zai ci abinci ba domin me ke za a ci abinci bukata ne shi yasa kaga wani wanda yake cewa shi Allah ne da aka je mukabala da shi Ya ce wa da lafiya ai mutane suka yi ta dagiya suka ce Allah kuma da rashin lafiya me ya hada Allah da rashin lafiya ya ce ba a ce masa za a zo ba aka ce kai Allah da kasan gaibu ha idan Allah ne sai an ga masa za a zo ha ba sai an ga masa za a zo ba tukka da warwara ba ta karewa cikin dukkan mutumin da ya dauki siffar Allah madaukakin sarki ba wani daga cikin bayan Allah to shine Allah madaukakin sarki yace kana ya kula ni ta'am unzur ku gani kayfa nubayyinu lakum al-ayat ya muke bayyana musu ayoyin mu sun mansur an na yi fahula ku duba ku kuma su kuma ya suke kaucewa a ayoyi muna bayyana musu suna kaucewa muna bayyana musu suna kaucewa to kun ga abin mamaki ne mutane su rinka ganin cewa wai yi wa Allah shirka kamar ba wata matsala bace sai kaga taro ne za a yi taron nan musulmai na ne cikin dangi a ciki kashi wanda suka zo taron wanda ba zai zo ta kashi goma ba kai ko kashi biyar ba cikin dari. amma wai saboda tsabar sakar shi wai za a addu'a sai a ce a kira wani wanda ba musulmi ba ya addu'a kuma ban yazo shirka ne za ku ga ya rufe ido yana kiran sunan wa Allah yake kira ba Allah yake kira ba wanda yake kira bawan Allah ne ba a kiran sunansa ana roƙonsa Allah yake roƙa kama da yake mutane ba su san girman tauhidi ba ba su san matsalar shirka ba sai suna ganin su abu ne mai sauki kai in ka ce kar a yi sai a ce kai dan tsanani ne tsanani in dai wannan shine tsanani Allah ya kara mana tsanani in dai tsanani shine tsayawa akan tauhidi da gudun shirka shine tsanani to mun mun yadda mu yan tsanani ne kuma Allah ya kara mana tsanani domin muna so Allah ya kashe mu akan tauhidi ya nisa mu da shirka karama da babba Allah madaukakin sarki yace innakum lataquluna qawlan azima sai yace wa laqad sarrafna fi hadha alquran haqiqa mun yi bayani a cikin wannan littafi alqurani mun yi bayanin kowane irin abu wanda zai amfane ku don ku aikata da wanda zai cutar da ku don ku guje shi sarrafna fihi min alwa'id la'allahum yadhakkaruna ma fihi min alhujaj wal bayyinat wal mawa'id al-imam ibn kathir yace mun bayyana duk abin da ke cikin sa na gargadi da hujjoji da bayanai dalla-dalla da dukkan wa'azi fayan zaki amma masu himi da shirka wa zulmi wa laifi saboda mutane su nisanci duk abin da ke barna ne na shirka da zanuci da karya amma abin mamaki Allah suke sarki ce duk da irin wannan bayanai da aka yi wa ma yaziduhum illa nufura ba abin da ya kara musu sai nisantan gaskiya abin mamaki ne ga mutane kullum ana bayyana musu abin da alkur'ani yake dauke da shi amma suna ƙara nisa wannan haka ya faru lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam kafiri ana gaya musu ayoyin Allah suna ƙara nisanta haka kuma zaka ga irin wannan zamanin ma na faruwa mutum ana karanta masa ayoyin Allah alqur'ani da manzon Allah ya zo da shi cike yake da bayani akan tauhidi da shirka a ce ka nisanci hada Allah da wani ka ka nisanci daukan siffar Allah ka ba wani mahaluki daga cikin halittun Allah kar kai haka amma sai suna ganin wannan wani abu ne abin kyama wai hakan ana ganin ka cewa kai mutum ne wanda yake mai zanani mutum ne ma wanda ake ganin ka batacce ne kai kuma kana kiran mutane zuwa kaɗai ta Allah madaukakin sarki to shine Allah madaukakin sarki yace wa ma yazidu ba abin da yake kara musu wato yake kara wa kafirai illa nufuran sai gudun gaskiya su ne sace gaskiya fadin Allah madaukakin sarki a liyar zakaru kamar yadda Allah ya karanta shine abin da jumhurun qurra suka karanta malaman makka da na madina da na da na sham duka abin da suka karanta kenan da na basra amma malaman kufa hamza da kizai da kalbul ashir suna karantawa wa laqad sarrafna fi hadha alquran liyadhkuru mun bayyana abin da ke cikin wannan littafin na alkur'ani liyadkuru ay liyadkuru ma fihi dan su tuna abin da ke cikin sa sai ya zama qira'an liyadkuru tana cewa a sai ayi tunani a cikin ayoyin alkur'ani liyadhakkaru kuma tikirari ne ma'ana ku yi tuntuntuni ku yi tsaya ku yi ta tunani ku yi ta tunani ku yi tunani akan alkur'ani Wala duk wanda ya tsaya yana kan nazari akan alkur'ani ko shakka babu kafin ya tashi sai ya gane cewa alkur'ani ga ne sai yasa duk wanda suka sa alkur'ani a gaba waɗanda ba musulmai ba suka ce bari su tsaya su karanta su ga hakikanin abin da ke cikinsa da buɗaɗɗiyar zuciya ba sa yin nisa a cikin karatun alkur'ani da neman ma'anoninsa wallahi ba ce sai sun yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kaga mutum yana bincike a cikin alkur'ani bai fahimci gaskiya ba to abin da yake bincikawan dama ya sa a ransa yana neman ya batar da mutane ba shari'a yake nema ba amma in dai shirya yin da nema ya sa alkur'ani a gaba to wallahi zai gane gaskiya na taɓa ku labari zan mai maimaita muku labarin yau Allah ya da wannan masallacin na ba da labarin ta wani bawa Allah yana da ɗa likita shi a wata ƙasa daga cikin kafashin turawa yana da ɗa da yake da wani ciwo wannan ciwon duk inda zai nema masa magani yaron nan ya warke abu ya gagara iya bincikensa da binciken duk tsarekunsa sa'o'insa likitoci shine wannan yaron ba zai warke ba mutuwa zai ko yaro ko yarinya na manta ɗaya daga ciki to kuma abin da ya mallaka kenan na da yana sa kuma sai ce to shi yanzu ba shi da wata dabara sai guda daya tun da yanzu akwai addinai da yawa bayan kasa. kowa yana tutiyar cewa yana bautar Allah ne ya ce to kai Allah da mutane suke so su yi maka bautan nan idan kai gaskiya ne ka warkar min da yaron nan nawa ko ka warkar min da wannan yarinyar tawa ni kuma na maka alkawari zan yi bincike a cikin dukkan addinan duniyar nan na gano addinin da yake shine na gaskiya da kai shi bauta maka wallahi wani ikon Allah yarinyar nan sai ta warke wanda bincike ya nuna cewa ba za ta warke ba mutuwa za ta yi ya hau bincike cikin littattafan addinai har Allah madaukake kawo shi kan addinin musulunci yadda kuma akan addinin musulunci da bincike karshe binciken sai kake zuwa ga cewa lalle wannan addinin musulunci shine addinin da Allah ya dabota masa wannan yasa ce to tun da haka ne yayi alkawari dama zai yi bincike gano addinin da Allah yake so a bauta masa kuma yayi bincike ya gano addinin musulunci ne dan haka zai dauko daga tushe a ina ne aka saukar da littafin nan da musulmai suka zo da shi aka ce masa aka sassau da arabiya ina a wani gari aka ce a madina manzan allah ya rayu ya ce to a madina zai je koyo addininsa ya tafi madina ya je domin ya fahimci addinin musulunci hakikalin addini na gaskiya kuma san abu mamaki da ya je madina sai allah madaukakin sarki ya hada shi da wani daga cikin dan najeriya wanda aka hada shi da shi aka ce ga wanda aka baka ka karantar da shi addini sai ya zama da cewa malamin mu a shehu doktor abubakar muhammad sani birnin gudu aka danka masa wannan mutumin aka ce ya karantar da shi addinin musulunci kaga saboda aka muka samu labari babu wasita ma'ana labari ne wanda yake ingantacce babu wata doguwar hanya to haka ne duk wanda ya sa addinin musulunci duk wanda ya dauki littafin na alkur'ani yace so yake cika gaskiya to wallahi ba zai yi nisa ba face sai Allah madaukaki ya fahimtar da shi gaskiya Allah ka fahimtar da mu gaskiya subhanahu wa ta'ala rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin